الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma kallonmu ta kafar yada bayanai muna muku barka da zuwa wannan karatu da ake sa a masallacin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke gombe muna kan ayata wato 138 insha Allahu nan za mu tashi muna cikin kistar musa alaihissalam yau goma ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya muna cikin kisar annabi Musa a cikin suratul araf bismillah wajawazna bi bani isra'ila al-bahr أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون تبارك وتعالى يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر وتباين دا أكا دا شأن sha'anin دا da mutanensa ubangiji ya ce ya musu ukuba shine ya dulmiyar da su a cikin ruwan wato kogin teku saboda sun karyata da ayoyinsu shi Allah tabaraka wa ta'ala kuma sun zamanto marafkana da ayoyin ubangiji sannan ya ɗauki ƙasar ya gadar da ita gabanin isra'ila to shikenan wanda zai halakar da kai ya biyo ka kuma an halakar da shi sannan sai Allah ya ce to ka koma da gidajensa da dukiyar da ya bari da dukkan abin da suka gina na rayuwa yanzu ka je dumbin gadar maka da shi wani wace irin ni'ima ce ai a kashe abokin gabanka kawai ma ya isa ko Allah ya kashe su sannan ya ce kuma duk abin da suka tanada na mallaka muku shi na gadar muku da shi kamar yadda muka gani Allah ya faɗa kam komin jannatin wayun sun bar gonakai da idanuwan ruwa wa zuru'in da tsirrai lambuna iri daban-daban wa makamin da mukamai karim wa na'amatin da ni'imomi wanda suka kasance suna alfahari a cikinta duk Allah ya ce aje an gadar ma da bani Isra'ila wannan ni'ima ce ta jarrabawa wanda Allah ya yi ma bani Isra'ila da suna ƙarƙashin bauta da suna ƙarƙashin azaba da ba su da shi ana bautar da su yanzu Allah ya ɗauki wadda yake bautar da su ya kashe ya ɗauki mulkin da yake hannunsa ya ba su ya ɗauki dukiya da mukamai da ofisoshi duka ya ba su ya ɗauki lambuna da sauran abubuwa duk Allah ya ɗauka ya danka musu amma dama kafin ya ba su ya ce musu linan zura kaifa ta'malu za mu ga yadda wato ku za ku aikata irin kalubalen da yake samun wato masu siyasa a yanzu wanda zai fito ya ta lalata gwamnatin da watakila ta wuce kafin shi ya zo ya hau zai yi ta kwandemin da shi da mukarrabansa da 'yan kanzaginsa su fito su yi ta kallon abubuwa ta yadda za a yi su karɓu a idon mutane domin mutane su yi watsi da waccar gwamnatin su zo su su dora su a kai ko su zaɓe su to da irin maganganun da suka da su Allah yake jarraba su kamar yadda yanzu Allah zai jarrabi bani Isra'ila da wannan Wataƙila da ka yi maganar kaza da kaza ko wuta ko ruwa ko wani abu tun da su ne abubuwan kamtar a nan ƙasa tun ba a yi sa'a ba sai ka zo kai ma sai ka kasa sau da ka wutar ta gagara ruwan ya gagara kuma sai kame kame to duk Allah yana yi wa mutane irin wannan amma dai ko an yarda ko ba a yarda ba abubuwan suna faruwa a haka kuma ana ganin su sai ga an jarrabe ka da irin abun da ka kushe na wani shi yasa da duk dan siyasa da zai yi kamfen kar ya kushe wani ya kokari ya tallata halayyarsa kawai amma kar ka ɗauko wani ka rinka kushe masa don in kai wasa kai da abin da Allah zai jarabce ka kenan sai ya jarabce ka da waɗannan abubuwa ka zo ka rasa yadda za ka yi ba hakan yake faruwa to anan sai Allah baraka wa ta'ala ya ce jawazna bi bani isra'ila yanzu an kashe fir'auna kuma a teku a kogi haka aka kashe shi da shi da mutanensa to sai muka tsallakar da bani isra'ila kuma dama suratun shu'ara ta bayyana a lokacin da ga kogi ga mutanen fir'auna sun taho ubangiji ta baraka wa ta'ala ya nuna fir'auna ya biyo musa da mutanensa gaban mutanen musa kogi ne bayansa su fir'auna ne masu azabtarwa yasa bani isra'ila suka sare a gurin suka ce ya musa inna la mudrakuna mu kan yau ababen riska ne kuma an gama da mu saboda in ce kuma muka shiga za mu mutu in kuma baya muka juya to ga fir'auna inna la mudrakuna ka dubi yadda ta tika ta cika tik ba gurin fita ma wallahi da yake annabin Allah tawakkulinsa da dogaronsa da Allah da yardansa da Allah ya wuce na dukkan sauran mutane ko kai wannan abun ya sama zaka ce yau an ritsa ka kawai ba yadda zai amma annabi Musa bai karbi an ritsa shi ba suka yi ta magana ce kala kalla <laughs> magana kuke kawai inna ma'i rabbi ubangiji na yana tare da ni a wannan halin da muke ciki na cewa za a riske mu gaban mu kogi bayan mu fir'auna inna ma'i rabbi sayadi ubangiji na yana nan tare da ni kuma zai dora ni akan hanyar da za ku tsira kuma hakan Allah yayi fanfalaka fa kana kullu firqin kadawdil azim Allah ya ce ka daki da sanda za ta bude shine yadda ku da sanda sai ta bude fanfalaka fa kana kullu firqin qattaw sai aka bude hanya makekiya kamar kwalta a cikin ruwan ruwan yamma ya tsaya ruwan gabas ya tsaya hanya kuma ta shimfidu makekiya kwalta sai ku bi ku haka aka yi ma bani isra'ila annabi musa ya tsallaka shine wajawazna mun tsallakar da bani isra'ila mun halakar da fir'auna to bayan an gama wannan fa'atau ala qaumin sai ga annabi Musa da jama'arsa sun zo kan wasu mutane su kuma mutanen da suke yi yaqufuna suna itikafi shine wata irin kasan an ce kana itikafi to ba aikin da kake sai lizuntar ibada to su ma waɗancan ɗin sun lizimci wata bauta ce amma ba ga Allah ba ala asnamin a bisa wasu gumaka lahum wadda suna da waɗannan gumakan da haka sai ya zamanto ya kufuna ala asnamin lahum suna intikafi akan wasu gumakansu da suke bauta musu to yanzu wata damuwar ta sake bullowa kenan tunda da an kashe fir'auna an halakar da mutanensa da komai kaga ya kamata tauhidi tsantsa da bautar Allah kuma ya wanzu to yanzu sai ga wasu su kuma bautar gunki suke har yanzu Musa bai gama aiki ba kenan qalu ya Musa sai suka ce ya kai Musa ij'al lana ilahan ka sanya mana wani abin bauta kama lahum aliha kamar yadda waɗannan suke da abin bautawa ij'al lana ilahan yanzu ga wasu na bautar gumaka to mu ma sai ka nema mana wani Allah na gunki ka ajiye subhanallah matsala kuma ta samu qala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun yace ku dai mutane ne jahilai yukhbiru ta'ala Allah yana bada labari amma qalahu jahalat bani Isra'il akan abinda jahilan bani Isra'ila suke fadi li ga annabi Musa alaihi salam hina jawazul bahara lokacin da suka tsallake wannan kogin aka tsallakar da su wa qad min ayati llahi mutanen nan fa sun ga ayoyin Allah kai da kana cewa za a kashe ka za a halakar da kai saboda ga fir'auna a bayan ka ga kogi ba za ka iya fadawa teku ba sannan aka bude ma kwalta titi tangaran ba ruwa ba komai aka rike yammacin ruwan aka rike gabatinsa aka shimfida kwalta aka ce ka hau kuma ka hau ka tsallake sannan yanzu kai kuma ka dawo ka kasa girmama ubangiji ka kasa ɗayanta Allah har yanzu ka dawo kana wannan magana shi ne mala ya ce wa kadara au min ayatun lafi ai sun gani daga ayoyin Allah a fasa kogi a fitar da kai ai ba karamar ayar Allah ba ce wa azimi sultanihi sun ga kuma girman fawar ubangiji don fawar Allah ne ta sa kogin nan ya bude titi aka hau ma ra'aufu abinda suka gani amma duk da haka fa'atau ala qaumin sai da su sun iso kan wasu mutane ya kufuna ala asnamin suna bauta ma wasu gumaka lahum qala ba'dul mufassirin sashin masu tafsiri suka ce kanu minal kan'aniyin wato wadanda aka samu suna bautar gumakan su ne mutanen kan'aniyin wato wata kabila wanda suke bautar wannan abin wakilar kanu min lakam an ce daga kabilar lakami suke qala ibnu jurayj ibnu jarir yake cewa wa kanu ya'buduna asnaman ala suratul sun kasance suna bauta ma dabbobi wato gumaka a bisa siffar shanu an sassaka gumakan kowace an masa siffa irin ta saniya sai suna bauta musu falin haza saboda haka asara zalika shubhatan lahum fi ibadatihim al-ajl dan haka wannan abun Shi shine yayi tasiri a cikin zukatansu saboda ibadar da suke madan maraƙi. in ba kuma ta ba a suratul baqara wato sun riki ejilan dan maraƙi suna bauta masa da haka da suka zo suka samu masu bautar gumaka kuma an sassaka gumakan akan surar shanu to sai waccar garizar tsohuwar al'adarsu da suke da ita ta da sai ta taso <laughs> an gane ko wai an ce ko yanzu in an busa wata busa tsohon soja sai ya zaɗa me yake tunawa wancan abun daɗi ya ta ihun banza ko ya ta zaƙabi ko saboda me ya tuna da ko kuma yanzu ɗan farauta ne da ana masa kiɗa yana shiga daji eh, yanzu ga tsufa ga komai to sai a zo a rinka buga masa gangar farauta to sai hankalinsa ya rinka tashi to irinsa ne abin da ya samu mutanen musa sun rabu da ɗan maraƙi, yanzu sai suka ga ɗan maraƙi ana bauta masa sai suka ce a Musa iji Allah na ilahan mu ma ka sanya mana wani abin bauta faƙalu ya musa suka ce ya musa iji Allah na ilahan ka sanya mana wani abin bauta kama lahum aliha kamar yadda su ma suke da shi ƙala sai annabi musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun yace ko mutane ne masu jahilci a bayyane ay tajhaluna azmatallahi wa jalali kun jahilci girman Allah da buwayarsa in ba haka baya kana da Allah da zai tsaga teku ya fitar maka titi ka tsallake daga halakar fir'auna sannan ka zo kana neman dan saniya dan saniya mai bai maka shi za ya ce ta tajhaluna azmatallah kuna kuna jahiltar girman ubangiji baraka wa ta'ala wa ma yajibu an yunazziha anhu kuma kun jahilci abin da ya zama wajibi ku tsarkake min shirki na daga shirka wal mathili da kamanta Allah da wani abu daban sai annabi Musa ya ce musu inna haula waɗannan da kuke kallon su suna bautar dan mariki mutabbarun ma hum fihi za a halakar da su a abin da suke ciki in dai ba su daina ba za su halaka ne wajen komawar su ga lahira wa batilun ma kanu ya'malun abinda suka zamanto suna aikatawa ya ɓaci inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda duk aikin da suka yi na bautar dan maraki ba zai musu amfani ba ya baci rawar imamu abu ja'far bin jaririn fi tafsirin hadhihi al-aya min hadith muhammad bin ishaqa wa qili wa ma'mar kullihim an zuhri an sinani bin abi sinan an abi waqid al-laythi annahum kharaju min makkah ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana son za a yi wata mukarana ce shi yasa malai wannan hadisin wato mutanen annabi musa ga ayar da suka gani an tseratar da su amma sun koma ga wata gariza ta neman a bayar musu da bautar dan mariki bayan an kwato su daga wancan gurin wato shirkar garizar tana nan har da ta bauta ma wani Allah kenan tana nan a zuciya to sai ma wannan hadisin domin ya kwatanta abinda wasu sahabban annabi kuma suka bullo annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu kwatankwacin irin abin da annabi Musa ya samu domin ga wasu bayan Allah tare da shi an ma fito yaƙi ne za a tafi yaƙi kamar yadda musan shi ma yaƙin ya fito shi ne yake cewa anan wato annahum kharaju min makka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan sahabban sun fita min makka daga makka ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tare da manzon Allah za su je ina ila hunain zuwa hunain qala sai yace ce wa kana lil kuffari kafirai suna da wata bishiyar magariya an gane bishiyar magariya su ma abinda suke yi ya kufuna indaha sun canfa suna mata bauta bishiyar magariya ce sai aka canfa ta cewa duk wanda ya zo gindinta zai samu sa'a saboda haka anan suke zama kamar suna itikafi suna lizimtar magariyar suna bauta mata me bambancin su da wanda ya sa saniya ba su da bambanci yawa saniya ba ta da hankali tana da rai bishiya ba ta da hankali ba ta da rai sau da aka duk tafiyar abu ɗaya ne wa kana ya kasance ga kafirai sidratun suna da wata bishiyar magarya, ya akufuna indaha suna bauta gare ta wa na biha aslihatahum su kafiran suna rataya wato abin nan ta su idan za su huta su zauna a gindin bishiyar sai kowa ya rataye takobinsa to rataye takobin da ake na camfi ne duk takobin da aka rataya shi zai iya cin nasara eh, camfi ya shigo kenan ko yawwa yukalu laha zatu anwat ana ce ma wannan bishiyar zatu anwat an anwat shine ma'abociyar marataya wanda ake rataya ma kowa ya kowa ya samu bangaren da yake rataya Eh, gunkinsa kala famarar na bisidratin khadra sai muka wuce da wata bishiya koriya sharta magariya sun wuce waɗancan ba <laughs> an gane kafirin sun rataye abinan takubbansu za su yaƙi manzo Allah a don yaƙi ne ana ratayawa saboda camfin za a ci nasara ga annabi kuma da sahabansa su ma sun wuce sun iso bisidratin khadra wato wata bishiyar magarya fara wato ai khadara wato mai koren ganye azimatun babbar bishiya kala fakulna sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah iji allana za tu kama lahum za tu anwa. menene bambanci su ma suka ce wa annabi ya ce suka ce ka sanya mana wata bishiyar magariya wadda za mu kiranta za tu anwa kamar yadda waɗancan kafiran suke da tasu su ma za tu anwa ɗin suna canfi da ita mai bambanci kala fakala sai annabi ya ce kultum wallazi nafsi biyadi ya na rantse da wanda rai na yake hannunsa wato kukan kama kala kawo musa li musa wato kun faɗa kamar yadda mutanen annabi Musa suka gaya ma Musa haka ne ma kuka gaya mu ij'al zatu anwatin kama lahum zatu anwat su kuma wancan ij'al lana ilahan kama lahum aliha ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun قال Ahmad أحمد أواني حديثكما قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن السنان بن أبي سنان الديلي an أبي واقد laifi قال خرجنا مع رسول الله صلى الله ibala وسلم yake cewa mun fita tare da manzon Allah zuwa ga hunai. famarar na bi sidratin sai muka wuce wata bishiya wato ta magariya fa ya nabi Allah sai nace ya annabin Allah na lana za tu anwa mu ma ka sanya mana wannan bishiyar ta zamanto ita ce zatu anwa nan kamalil za tu anwa anwat kamar yadda kafirai suke da ita wa kana al-kuffaru yanutuna wato su kafirai sun kasance suna rataye takubban su a jikin wannan bishiyar magariya waya akufuna haulahum suna tsugukunni suna itikafi na bautar gumakansu a gefen wannan bishiyar fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace Allahu akbar zai kabbara yace Allahu akbar hadha kama qalat banu isra'ila li musa yace wannan kamar yadda bani isra'ila suka gaya ma musa haka kuke gaya mu yace ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum tarkibuna sanana man qablakum yace ai ku kuna kuna taka guraben waɗanda suka wuce kafin ku ne abinda waɗancan suka yi shi kuka yi rawahu Ibnu abi hatim min hadisi kathir ibn abdullah ibn amr ibn auf al an abihi an jaddihi marfu'an wato dai annabi ya ce ya kamanta yake yadda waɗancan suka yi haka kuma waɗannan kuka a nan abin da ya kamata mu wato mu kwakwafa ko mu gane shine komawa akan wani abu da ya yi tasiri a zuciya wato ɗan adam yana da wannan idan bai koma a kansa a matsayin jin daɗi ba to zai koma wani lokaci a matsayin baya jin daɗi kuma duwannan yana faruwa ɗan adam idan ya saba da sabon Allah na harshe ko na ɗabi'a ko na hali to idan irin wannan gabar ta dawo yana tuno wannan abun ko kaga ya koma ga wannan aikin kamar yadda na bada misali yanzu soja in ana bushe-bushe tsohon soja sai hankalinsa ya tashi akan irin abun da da ya saba ji a barikin soja sai hankali ya tashi wannan sabo ne so haka in dan adam ya saba da sabon Allah kuma to duk inda ya ga aikin sabon to in ba a isa ba sai ya koma ga aikata irin wancan sabon ko sai ya yi wani abu na irin wannan abu shi yasa ko akan harshe ka saba da kalmomin da ba su dace ba to in wani abu ya taso sai ka yi waɗanda abu ba shi yasa za ka ga wani a masallaci sai ya shar saboda ya saba yanzu wani abun ne na mamakin wannan abun ya taso kawai a madadin ya ce Allahu akbar to shar zaka ji ya sake sai dai kawai kunya ta kama shi ya rasa abun da zai amma dai zai koma ga wannan wato garizar to haka lamarin yake a duk tafiyar da aka yi idan an yi tafiya akan wani abu ba a cimma buri ba to 'yan tonon silili za su koma ga asalinsu na da an gane sau da kake sa'an za ka samu idan abokai biyu sun haɗu akan wani abu suna tafiya sai suka samu saɓani to za a fara tonon silili idan 'yan jam'iyya suna tafiya akan kada gwamnati ba su cimma nasara ba ko sun cimma nasara buri fa bai cika ba to tonon silili zai taso za a zo ana ta tonon silili kamar yadda yanzu al'amarin ya zo yake duna haka a wannan gudun. kala sai ce a gairar lahi abu gekun nam قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين نعم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب na'am وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم lokacin da suka nemi cewa a basu a sanya musu wani abin bauta wanda za su bauta masa kamar yadda waɗancan suke bautar ƙala sai annabi musa ya ce musu a ghairallahi abugikum ilahan wani Allah ba Allah ba zan nema muku sanya muku shi ya zama Allah yanzu haka za a yi wa huwa faddalakum ala alalamin Allah shine ya fifita ku akan wato talikai saboda Allah ya fifita bani Isra'ila walaqad kitarnahum ala ilmin mun zabe su akan ilmi wani gurin kaji Allah yana cewa ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku bani isra'ila ku tuna irin ni'imar da nayi akan ku wa faddaltukum alal alamin na fifita ku akan talikai fifitawa Allah ya ce ya saukar musu da almanna was salwa wa zallalna alaikumul ghamama na muku inuwar girgije na ba ku ruwa kulu washrabu fanfajarat min husnata asharata aina na bubbugo muku da ruwa kuna sha na muku inuwa daga jumare na ba ku darban soyayyen tsuntsu da zuma kuna ci kuna sha na sa gajimare ya muku inuwa na tseratar da ku daga bani isra'ila to shi ne annabi musa yake gaya musu yanzu wani allah ba allah ba zan nema muku ya zame muku abin bauta a matsayin ubangiji abin da za ku bautawa wa huwa faddalakum allah ko shine ya fifita ku alal alami na akan talikai wa idza kun min ali fir'auna ku tuna lokacin da na tseratar aka wato na tsayar aka wato muka tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna ya sumunakum su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba wannan ma ni'ima ce babba wacce Allah ya nuna musu cewa ya musu gata a lokacin da ya kwato su ya tseratar da su daga mutanen fir'auna masu azabtarsa a nan yuzakkiruhum musa alaihi salam bi ni'matillahi alaihim Allah yana tunatar da bani Isra'ila da irin ni'imar da shi Ubangiji tabaraka wata’ala ya yayi ya ce wa annabi Musa ka tuna musu daga cikin ni'imar min in inqazihim min asirin fir'auna wa qahrihi ai tsamar da su muka tseratar da su daga musifar bani Isra'ila daga azabar wato bautarwar fir'auna daga kuma kaskantaswa da rinjayarwa da muka na wato fir'auna wanda ya akan su wa ma kanu fihi min alhawani wa zulla da abinda suka kasance a cikin sa na daga kaskantuwa da kaskanci wa ma saru ilaihi da abinda suka tafi zuwa kansa yanzu min al'izzati na daga girma da na basu kuma da suna kaskantattu yanzu na mai da su manya na mai da su masu girma wal ishtifa'i da kuma wato ceto su da nayi min aduwihim daga abokin gabansu su shine fir'auna makiyin su wan nazri ilaihim da kuma abin da yake yi akan su fi hali hawanihi wa halaki da kuma abin da ya kamata su kula da shi su yi nazari su duba su gani na halin da fir'auna ya kasance na kaskantuwa da halakar da shi da nayi da dulmiyar da shi da nayi a cikin ruwa wa dimaruhu da nitsar da su da jama'ar duka da nayi wannan na musu bani isra'ila ne wa huwa faddalakum alal alami ai Allah ya fifita ku akan talikai me yasa za ku dawo ku lalace yanzu ku ce kuma a sa muku <laughs> wani Allah na daban wanda ba Allah da ya tsamar da ku ya muku wannan ni'imar ba ku tuna mana an jainakum ai mun tseratar da ku min ali fir'auna daga mutanen fir'auna yasumunakum su al'azabi suna dandana muku mummunar azaba yuqattilu abna'akum suna kashewa ƴaƴanku wa yaftahayuna nisa'akum kuma suna rayar da wato matanku wa fi zalikum a cikin wannan naku bala'un akwai jarrabawa min rabbikum daga wajen ubangijinku azim wato wanda yake mai girman gaske saboda haka akwai jarrabawar da Allah ya muku na kashe ku da ake yi da 'ya'yanku da matanku da kukanku da 'ya'yanku sannan na tsamar da ku to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wa'adna Musa wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih فتم ميقات ربه أربعين Layla وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وقال موسى لي وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تبارك وتعالى يتي وواعدنا موسى wannan daban kuma a ciki mun yi wa annabi Musa wato alkawari wato da mu da shi mun yi alkawari na salasi na laila wato na darare guda talatin wa atmamna ha bi ashirin Allah ta sai muka cika waccar talatin ɗin da goma fatamma miƙatu rabbihi arba'i na laila shi kenan sai miƙati ganawan annabi musa da ubangijinsa sai suka cika cif-cif suka zama arba'in an masa go an mi alkawari da shi talatin na lati sai muka cika wannan miƙatin na ganawa ɗin da kuma goma don haka sai suka zamanto arba'in cif-cif ya kulu ta'ala mumtinan ala bani isra'il Allah yana magana ne a wannan gurin domin ya nuna baiwa da ni'ima wacce ya yi a kan bani isra'ila bima hasala lahum min al-hidaya daga abin da ya faru da su na daga shiryarwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ya tsamar da su daga azaba ya ba da wato ya abin ya tseratar da su ya kuma turo musu annabi ya zamanto yana jagorantansu wannan duka ni'ima ne bi taklimihi Musa alaihi salam wannan ni'ima ta cika da wannan shirya ta cika da wannan ni'ima Allah ya ɗauki annabinsu yana magana tare da shi Allah yana magana da annabi Musa alaihi wasallam wa ita'ihi taurat da kuma bashi a taura da yi wannan ni'ima ce wa fiha ahkamuhum a cikin at akwai hukunce hukuncen su wa tafasilu shar'ihim da kuma bayani daki daki akan shari'ar da Allah yake son mutanen bani Isra'ila su bi wannan ni'ima ce fa zakara ta'ala annahu wa'ada Musa sai Allah ya ambaci kuma cewa yayi alkawari da annabi Musa salasi na laila wato darare guda talatin. qala al-mufassiruna masu tafsiri suka ce fasamaha Musa alaihi salam annabi Musa ya azumci waɗannan kwanaki guda talatin wato ya yi azumi talatin watawa'aha falamma tammal miqatu wato istaka bilha'i shajar wato lokacin da wa'adin ya yi, sai annabi Musa alaihi salam bayan ya gama azumin sai yi asuwaki da ganyen ko da itacen wata bishiya wanda ba ambace ta ba an ce dai itacen wata bishiya kawai ya yi asuwaki da ita ma'ana kenan tunda zai yi mitin da ubangiji zai gana ya kamata ya tsafta wanke bakinsa ya yi asuwaki kuma gashi ya yi azumi saboda haka kamar akwai datti na azumi don haka ya kamata ya asuwaki to sai ya asuwaki amarahu Allah ta'ala sai Allah ya umurce shi an yakmula bi ashirin arba'ina wato ya cika kwana talatin ɗinsa da goma sai su zamanto arba'in wato kenan kamar asuwakin ne shi Allah ya fi son ya gamu da shi da abin da yake ji na azumi da sandarewar yawu da kaurin yawunsa da duk yake ji na ishirwa da ake ji an gane da kuma yana ganin cewa kamar ya kamata ya tsaftace bakinsa don kada ya isa wajen ubangiji da irin wannan yawun ya zamanto kamar abin nan saboda haka yi wannan tsafta Allah ya nuna masa to ai wannan abun ya shi kuma Allah yake so saboda haka tun da ya yi ki yanzu an ƙara masa kwana goma fatamma miƙatu rabbihi na laila to sai wannan abun ya zamanto cika miƙatin ya zamanto yanzu kwana arba'in wa qad ikhtulifa al-mufassiruna fi hadhihi al-ashara malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan goman da aka ƙara masa a yaushe kuma daga ina take ma hiya mecece ita fal aktharuna mafi yawan malamai suka ce ala anna na kwana talatin din nan da yayi yana azumi min zawil aqdi wato abin nan yana daga cikin watan zulqida zulqa'ada min zawil aqda ya azumci kwana talatin ne na zulqa'ada wannan shine abin da wasu masu tafsiri suka tafi suka ce wal ashira goman kuma da aka kara masa ashiratu zulhijja shine goma na zulhijja an gane su ne sun zama kenan nawa sun zama arba'in wa hasala fihi wato zulhijja qalahul mujahid wannan ra'ayin mujahid shi yake tafiya a kansa wa masruq da kuma masruq wa ibnu jurayj da kuma ibnu jurayj amma wa ruwi an ibnu abbas an ruwato daga ɗan abbas shi kuma fa'ala haza ya kunu ƙadi kamalar miƙatu yau nahar sai ɗan abbas ya ce to akan wannan kenan ya zamanto miƙatin ganawar annabi musa da ganawar allah ta wa ta'ala to ya faru kenan a ranar sallar idin layya nahar tunda ya yi azumi talatin zulka'ada sai zulhijja to a zulhijja ya yi goma to kuma ranar cikin arba'in a ranar suka gana da ubangiji an gane to kiran ranar babbar sallah da ake tunda ai ana sallah ne ranar goma ga ko ake yin idi saboda haka yace wa ala hadha fa ala hadha wannan yakunu qad Kadi, al miqat miqatin annabi Musa ganawarsa da ubangiji ya cika cif cif ne yau man nahar wato ranar goma ga wata wa hasala fihi taklimu li Musa alaihi salam kuma a wannan ranar ne Allah yayi magana da annabi Musa alaihi salam ba tare da hijabi ba don ba wahayi aka turo Jibrilu da shi ba Allah ne da annabi Musa suke magana shi Allah yana jin maganar Allah annabi Musa yana mai suna magana to kaga wannan ai babban al'amari ne wa fihi akmala Allahu ad-dina to a wannan ranar kuma ta goma ga zulhijja ranar da annabi musa miƙatinsa ya gamu ya cika cif-cif ya gana da allah suka yi magana a ranar ake idin babbar sallah to kuma a ranar ne aka cika wato addinin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ayar ƙarshe ta alyoma ta soka akan wannan ranar wato goma ga zulhijja ka san babban rana ce ba ranar wasa ba ce shi za aka ce babu darare a babu ranaku a duniya wanda suka kai darajar waɗannan ranaku an gane in dai ranaku ne ba dare ba don watakila kana iya kawo lailatul qadr lailatul qadr dare ne ba wuni bane amma wuni yawmut tarwiya wunin tarwiya zaman mina a ranar yake fara ranar jamratul aqaba a ranar ne an gane ranar arfa a cikin goman ne an gane ranar da za a yi sallar idi ranar jimra duka in dai wuni ne to babu kamar ranaku guda goma na zulhijja a rayuwa su ne khairu ayyamin duniya mafifitar ranakun duniya ya ce wa fihi akmalallahu dina a cikin wannan wunin ne kuma Allah ya cika addini addinin wa li Muhammad sallallahu alaihi wa sallama addinin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau ne na cika muku addininku ranar goma ga watan ranar babbar sallah wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'imata akan ku wa raditu lakum islam na yarda musulunci ya zamanto shine addini da wannan kawai Allah ya yarda wani addini da ka sani ba wannan ba to Allah bai yarda ba wa raditu lakumul islam dina na yarda muku musulunci ya zama shine addinin ku falamma tammal miqatu lokacin da wannan miqatin ya cika azama Musa sai annabi Musa ya daure niyya ala zihabi ila tur yace zai tafi zuwa ga wato dutsen jabalut tur an gane kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗi ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan isra'ila kadi an jaina ku min aduwikum haƙiƙa mun tseratar da ku daga baƙiyinku wa wa'adina ku mun yi alkawari da ku janibar turin aimani a gefen dutsen dure tsaina a nadama a nan ne annabi musa ya tafi wanda ake cewa waktara musa saba'ina rajulan ya zaɓi wasu mutane domin ya je gana da allah an gani? fahina izin yace a wannan wurin ne istakhlafa Musa ala bani Isra'ila akhafu Harun lokacin da annabi Musa alaihi salam zai tafi ya je gefen Jabal Tur Sina sai yace Harun ka rike mutanenmu ka zama khalifa na akan su ka zama kai ne magaji na bayan su an gani wa ardahu bil islahi wa ausafu bil islahi annabi Musa ya masa wasiya da cewa kai kokarin ka gyara halayyar bani Isra'ila ni zan tafi ganawa da ubangiji to wa adamul iftadi kada ka kawo fasadi a cikin su wa hadha tanbi'un wa tazkirun malaiti wannan fadakarwa ce da kuma tana taswa wa illa in ba haka ba Haruna da alaihi salam ai shi annabi haru shi haruna alaihi salam ira da amincin Allah sabbata gare shi nabiyun sharifun karim annabi ne mai girma mai daraja to dan me Musa zai ce masa kai kai ka tsaya da gyara ai annabi kan dama aikin sa gyara ne ko kawai da ya faɗa ne saboda tambihun wa tazkirun ta ce da kaswa kawai amma ba wai dan annabi Musa ai dan annabi Haruna zai bar al'umman ta to haka ba an gane walahu hajatun wato yana da wannan buƙatar shi yasa annabi Musa a shi yasa eh annabi Musa ya gaya masa alaihi salatu wassalam na mu tashi anan saboda na shikenan za mu iya ajewa anan saboda mun gamu da matsala <laughs> wato ta nefa da haka za mu ajiye a nan sai kuma insha Allahu gobe za mu ɗora a kai wato yanzu mun ga cewa annabi Musa ya gama ganawa da Allah a cikin wannan lokaci a ranar goma ga wannan wata so yanzu ya fuskanci zuwa wato tsuri sai na za mu ga yadda kuma gobe za ta kasance bayan isassa tsoro sai na me ya faru ma ja a musa limi katina wa kallama ko rabbu a can ne za mu ga yadda yake magana da ubangiji tabaraka wa ta'ala nan za mu aje insha Allah muna ta wasuli da wannan haduwa da kuma addu'a muna roƙonka ya Allah ka ɗebe mana wannan annobar ya Allah muna roƙonka ka ɗebe mana wannan annoba kada ka kama mu ya Allah da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ubangiji muna roƙonka ka yassara mana ka ba mu sauƙi waɗanda ba su da shi ka ba su waɗanda suke da shi ka taya musu ya Allah mabukata ka biya musu bukatunsu talakawa da suke cikin wani hali muna roƙon Allah ya Allah ka yassara musu ka ba su mafita ka sauƙaƙa musu al'amura ubangiji muna tawassuli da wannan zaman Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani Allah ka shayar da mu ruwa mai amfani Allahumma aghisna Allahumma aghisna Allahumma aghisna ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin